ina miƙa mana gaisuwa ta musulunci ganin da kuma duk inda musulmi muke assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau rana ce ta asabar kame da ɗan uwa ibn hazm al-zahiri ya faɗa ashirin ga watan aljuma da saniya hijira na da shekara dubu da ɗari hudu da ashirin da bakwai kuma sha biyar kenan ga watan yuli ko julai ah, wanda ina so in yi wani tsokaci a nan tari kakan ji ɗan jarida da daga cikin wasu daga cikin manyan 'yan boko sai ka ji sun ce hijira ta dubu biyu da shida wannan abin kunya ne ka ɗauki kalandar bature miladiya ka ce mata hijira ba a kiran lissafin 2006 a matsayin hijira hijira ta ce an gane amma 2006 wannan nasu ne miladiya ake cewa to abin bakin ciki sai ka iske nama na jan kare maimakon kare ya ja nama ka ga mutum shekarunsa sun tura amma yana irin wannan kwaribi saboda rashin fahimtar ina addini ya dosa to Allah ta'ala ya kyauta to maudu'in mu a wannan unguwa kuma kun ji an sanar hattara matasa hattara dai matasa to akwai da abubuwa kamar goma sha biyar da nake so mu yi tsokaci a kansu me ya wuce haka abu na farko hattara dai game da shirka matasa na biyu hattara dai wasa da sallah matasa abu na ku hattara dai rashin bera ga iyaye matasa abu na hudu hattara dai da wasa da neman ilimi matasa abu na biyar hattara dai da shagala da kwallon kafa ta mola abu na ainihin shida hattara dai game da sharri da illa da bala'i na fina-finai musamman na hausa inda shaidanu jairan 'yan mata figigi gaga suke fitowa suke yada barna da sunan wayewa ainihin abu na bakwai hattara dai game da miyagun abokanai saboda abokin barawo barawo sannan kuma na ainihin na takwas hattara dai game da miyagun al'adu ya kuma tasa irin su kona gashin kai ya'ya mata kenan mata da kuka halin da ake ciki waɗannan abubuwa suna faruwa a sai kuma abu na goma hatara dai matasa sace-sace tsallafa gidajen mutane sare kusa kofa in abin ya yi nuni kuma a ce mutum ya shiga sahun yan fashi da makami la haula wala quwwata illa billah na goma sha ɗaya hattara dai game da ainihin neman mata da kuma su matan neman maza zinace zinace ke harabin a ce ya nuni kuma ya watsi billah namiji da namiji a'udhu billah mace mace lesbianism al-sahaqa hattara bincike game da kawalci da yaɗa fina-finai na banza da ya karanta su na soyayya da littattafai marasa amfani a tara dai na goma sha biyu haka dai game da shaye-shaye tun daga giya wani heroin stone hashish taba da sauransu hatara dai hatara dai hatara dai na goma sha uku hatara dai game da babbanci na siyasa da iskanci na siyasa da rakumanci na siyasa da akuyanci irin na siyasa ka ɗauki a a yi amfani da matashi tana karta adda a kar tana wallahi sai wani in ba kai ba sai dai kaza idan ya samu bai san da kai ba bai san da gidanku ba bai san da ka ba ya wulakanta ka ya kaskantar da kai wata ina har an kashe ka ba da kai ba iyayenka na cikin wahala bai dawo da kai ba ka zama drop out a makaranta bai kula da kai ba kana bukatar scholarship tun da ci ya mai da ka gugan yasa to haka ba dai magana sha hudu haka da ya matasa game da bakin kungiyoyi kungiyoyi baki da suke shigowa kasashen mu suna cin amfanin kuruciyar mu da lokacin mu ga misali irin su UZ irin su DFID irin su Packet irin su Pathfinder da sauransu da sauransu da sauransu na'am hatara dai ya kuma matasa musamman yan mata game da yabara irin ta samari saurayi ya yi aron mota ya an babur ya yi rgfm ya zo ya burge ki allahu akbar ya yi rike kiwo a kofar gidanki ki fito kina yage haƙori ai saurayi na ba dama ne na'am ba dama ne to ya hatara dai hatara dai hatara dai sannan kuma na goma sha shida hatara dai game da wato illar boko da bokonci saboda akwai boko akwai bokonci kamar yadda akwai kabila da kuma kabilanci kuma akwai dabba da dabbanci kuma akwai ƙawa da ƙawanci kuma akwai iska da iskanci a hankali dai waɗannan abubuwa yan uwa musulmi su wake so mu kalle su mu haska musu tocila na bayani mu bayyana abin da Allah ya hore mana tare da ƙarancin ilimin mu da rashin makarai namu wato ɗan ƙoƙari kawai ake yi fatan mu Allah tabaraka wa ta'ala ya albarkaci abin da zamu faɗi ya kiyashe mu daga sharri na rai Allah karkasa abin da muke faɗi zama hujja akan mu Allah ka sa zama hujja gare mu gabaɗayan mu ka kuma tara mu fi jannatin wa naharin fi maqam sidqin inda malikin muqtada yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim wani matashi kalmar matashi kaga akwai ma da kuma ma duk wanda karanta Hausa orthography ka'idar Hausa akwai ismul fa'il akwai ismul makan misali idan ce ma'aikaci wannan sunan mai aiki ne ismin fa'il ne amma ma'aikata fa ismin makan ne ne suka wari mahaifi da mahaifa wanne ne sunan mai aiki wanne ne sunan wani mahaifi ismin fa'il ne amma mahaifa fa da kyau an gane ko maciyi da ce tuwo kenan madalla madambaci da madambata inda yake duk kofi na kuwa ta ba Allah ya kiyaye wajen da nake so nuna mana nan to akwai matashi ismu mai to matashi ismu mai ne suna fa'il suna fa'il ne suna wanda aiki ne to dole ka samu ismul makan akwai matasa wani matashi ne ina ne matasa za a a ojo misali wani matashi ne matasassa zuciya na rufe shi ne matasansa in garjiya misali cikin birni matasansa ya kasa misali a kano ko haka za ko haka za ko haka za kenan kada ka ce kamar da na baku misali ne matuki matuka maci maci da sauransu masaraci da makarata makaranci makaranta ya karatu ai kuma gane wani to idan ka ce matashi wato da haƙƙi ya kallo abin ne da yanayinsa na tasowa in ka kashe tasowa yi to wannan yana bautan wani gaba ne a rayuwa kenan domin Allah ya nuna mana ƙur'ani mai girma cewa mutum na da gaba uku ne akwai gaba farko akwai gaba ta biyu akwai gaba ƙarshe yace Allahu alladhi khalaqakum min da'fin ko min a aw takara ثم جعل من بعض ضعف قوة ثم جعل من بعض قوة ضعفا شيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ألا شيني وندي هل توك من ضعف دقروني كما قد تفرقوا كده أصلا لك أرتوى منيني وما نعم من يعذاك إيسا هدوك بوديشي أقول لهم ليش وانا أما أقول لك كده أصلا لك كده أصلا لك كده أصلا كوة مخلوقي كده baka isa bai isa baki isa ka musu haka to ka ga ne الماء المهين يخرج خلق من ماء دافق daga ruwa mai kowa yakhruju min bayni sudur wa tara'ib wanda yake fitowa daga kashin bayan namiji yake kuma damarwa daga kirjin mace ma'an amshaj nabtaliya faja'alnahu sami'an basira al-muhim ka zama ne na farko kenan kuma haifa cikin wannan rawayin rawayin ya ci gaba da binka har zuwa lokacin da aka turo ka duniyar nan sai an tsabar rami ba abin da ka sani wallahu والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة الله ne wato Allah shi ya yi fito da ku daga cikin ɗan ba abin da kuka sani wa khalaqa al-insana da'ifa wa kana al-insanu ajula innahu kana zaluman jahula al-jahul الضلال الضعيف العتوب صفوفي قد أقول دون روني من أمتون فلسا أتفو لقراني الله تياري توكو لقراني باراني سيسا كرفي شين ثم جعل من بعض ضعف قوة ضعفنا كنا ثم جعل من بعض قوة ضعفا وشيبة تنكم سراني لفرفرة يخلق ما يشاء الله شيء فيها لكم أبدا وتويكسو كنا قال لمتون إنك تسير متاشي inda ka iya gano ina matashi ke tsakanin rauni da guda biyu in ka in ka da kyau rawanin yaranta da kuma rauni irin ne na tsufa to a wannan za ka iya gano ina matashi ke lokacin da akwai ƙarfi lokacin da ake da karsashi lokacin da ake da kabar lokacin da ake da kwanan ido lokacin da abinci kana jin daɗin ɗanɗanonsa wani lokaci kamar ka katanga ta faɗo to kuma ce توان الموكس النار قادا قرر قرر قرر قرر اسويكي افخر يوم ان لابن مالك شو فمهم هذا حد متاشي يا ما اما ان الكلام كلام شامل مستغرق sannan kuma ya musulmi wato rawa ta matashi na da amfani na da muhimmanci ga kowace al'umma inda za koma zuwa ga tarihin duniya za ka iske duk yaƙoƙin da aka yi dududu an yi yaƙin duniya na biyu ko ba ka ba yaƙin duniya na farko an yi daga 1914 zuwa 1918 haka ne ko gaba ɗaya waɗanda suka je fannin yakin matasa ne tsohon da shi cikin lissafi kaga shi an san muhimmancin ƙociya kenan yaƙin duniya na biyu wanda Hitler ya jangaro aka shekara shida ana yi daga 1939 zuwa 45 kaga duk matasa suka yi wannan yaƙin. yakin basasan Najeriya da aka yi da ake cewa yakin otuku wanda aka yi daga 1967 zuwa 1970 haka da matasa suke wannan yakin haka ta abin bakin cikin yakin Iran da Iraq wanda aka yi ya kare 1988 cikin abin da nake tunawa haka duk dakarun matasa ne kan yakin nan da ake kira the 100 year old war yakin da aka shekara ɗari ana yi tsakanin ingila da faransa shekara ɗari matasa ne haka yakin nan da aka yi duka duka na minti ashirin ko da biyar ne tsakanin ingila da tsibirin zanjibar matasa suka yi to a nan ina za ka zo ka kalli wani shiri da ake kira nysc da allah kalmar y kowane harafin ramzi ne na ne yau national youth service corps ko cewa suke nosc national old people service corps matasa ke kai ko da sana'ar banza ne kuciya ana son ta wato karuwa bakar na ƙona gari tsarar dangi idan ka kalli magajiya uwar karuwai ta fi tutiya da ainihin zaratan yan mata don ta ci kasuwa da su a shi hata sana'ar banza ana son kuruciya bayan barayi yan fashi da makami ba sa sa kowa a gaba su kafar maki sai matasa alaisa zalika kazalik أي إن هذا يدل دلالة قاطعة شافية كافية واضحة أن القوة الشبابية هي المربط في الدوافئ الأعمالية كارفي إرن نقروتيا agility the stamina the capability the capacity na ƙuruciya su ake sawa gaba ina fata abin da to su haka cewa to ba abu ne wasa ba to tunda kuma Allah ya yi mu ne da manufa baya so ka ɗauki wannan ƙuruciyar ka kai ta aikin banza don ya baka lokaci kuma kar mu manta kowannen mu kwanaki uku kawai ke gare shi a domin nan rawai kai kwanakinka kwanaki na kwanakin ki kwanakin mu gaba ɗaya uku ne kawai al-ams al-yawm al-ghad amma al-ams faqad walla wa adbar amma al-yawm fa huwa alladhi ta'ishu fihi amma al-ghad lam ya'ti ba'du la tantadirhu jiya ta tafi sai yau da kake ciki kuma dubu yau din ba abin da ka sani illa awannin da ka yanke su yanzu kaga ayyuka ta kare ba ragon awannin ba mu sani ba in zamu kai ko ba zamu kai ba wallahi billahi ba wanda ya sani to sai kuma gobe ba ta zo ba kake jira ta sai ka dinga hankali kwanakin ta uku ne kuma wanda kwanakin namu guda uku ne sanin su yadda ka san tsakanin kiran sallah ne da ta da sallah wani malami na cewa ai gaba ɗaya rayuwarmu zuwa mutuwa tazarar nisan kamar kiran sallah ne da ladani ke yi a masallaci zuwa ta da sallah sai ke cewa azanul mar'i hina tiflu ya'ti wa ta'khiru salati ila al-mamati dalilin anna mahyahu yasiru kama bayna al ila al-mamati yake cewa azanul mar'i hina tiflu yau kiran sallah da mutum kan yi a kunnin jariri lokacin da aka yi masa haihuwa ba na kiran sallah ba a kunnuwa ba to ai duk inda aka yi kiran sallah kuma sai an tada sallah to ai yanzu kai an ba kiran sallah kunne kuma dole za ka da sallah wata ran in mutuwa ta zo tun da kai ka sallah da yi kiran sallah a masallaci za mu zo mu sallah tayyib kai ma ma kiran sallah to shine ke cewa to da babu an yi kiran sallah zuwa ta da sallah babu tsayi da Allah bai tambaye ku wannan masallaci idan ladan ya kiran sallah misali sallar azhar shekara nawa ake yi a ta da sallah bayan ya kiran sallah an zai su'alun yayi ba mustaqbal kaman eh dan ya zaka ce ma shekara ya shekara ake yi kiran sallar ladan zuwa ta da sallah ai abin wasu mintuna ko a wannan to da har ka fahimci haka to yana cewa to ka fahimci kai ma rayuwarka kamar tsakanin kiran sallah ne zuwa ta da sallah kawai shine ma'anar baitin أذان المرء حين الطفل يأتي وتأخير الصلاة إلى الممات دليل أن محياه يصير كما بان الأذان إلى الصلاة صلاة أموى مسلمي باسو أكيبا وأنهم كوتير كأوكيتك كيف هنا جبن كوجز da ita wani an waye gari a halin yanzu matashi ne amma a halin kila yana gidan yayin zaka la ilaha illallah ina wani a yanzu haka matashin ne yana nan ana amfani da shi a matsayinsa na kawali ya kira mace a yi sabon Allah da ita wata a yanzu haka kila ya ce tana nan tsakaninta da kattin samari wannan ya tora ma wancan la ilaha illallah magana babu daɗin ji ko ya ce wani a yanzu haka yana nan sane yake ko matashi ne wani a yanzu haka yana nan ya kama mutum da ido kihuwa na kallon fina-finai na banza al'adun jinsiyya a wani har yanzu kila yana nan yana rigima da mahaifin da ya haife shi ko matashi ne nas'alullah salamata wal afiya wani a halayen abubuwan ba su da dinji kamar wannan ina son sake tunatar da mu muna da magabata matasa waɗanda suka ci amfanin ƙuruciyarsu ka ɗauki misali annabi ibrahim alaihi salatu yana yaro ya fara ainihin wato maya a gidan shi in ya fara karya gumata ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل kunna bihi عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنتم من الله قال بل ربكم رب السماوات والأرض أن ذلك فننتجن بيتيني الشاهد وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم ذبابا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا هذا بصير سمعنا شيخا فتى فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعينك لعلهم يشهدون wane يوم ya والنائك أي wannan aika-aika sai suka فتى فتى mun ji wani sarai fatan fatan ba ka فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه من كرام صلاح كما إذن كده تنبايا لو كنت ندي فارو ما يفين سواء يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصية يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أرابض أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي الأرض من نكون قال سلام عليك أيها قولي بابا سأستغفر ربي إنه كان بي حفيا وما تدعون من دون الله rabbi afa alla akuna bi du'a rabbi shaqiya yana matashi ya baran da mahaifinsa har cewa a cikin wata sura wa bada bainana wa bainakum al-adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahda kada yana yaro matashi annabi yusuf الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن yana matashi ya damu da jarabawa iri hudu ko iri uku na farko da an yi zifa da shi a rijiya ضرباتي الله يقول لا تقتلوا يوسف مي والقوا في غابة الجب يلتقط بعض السيارات إن كنتم فاعلين سكا جيفا دشي أريجا نبيو أكا سير دشي أجل تركي وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين سكا ما اكو لب إتتي تفز منتوا ببر مصيفة يجب أن نجرب وربكين الصورة لا كما تستركي تككل قوفا وغلقت الابواب وقالت هيت لك هو هيت لك هو هيت لك على اختلاف الروايات قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون سبحان الله يلا متى شيفا وغلقت ba أغلقت وغلقت الله wa ghallaqati Allah ce kuma kalmar ghallaqa kada duk fi'ili madi فإن التضعيف يقتضي التكرار شيء da أي كود أوصنا إذا كنت يا دكيشي da kuma ya daddake shi da bambanci ya mare shi da ya mam mare shi ya keta riga da ya keketa kuna an gane ko a galaka da galaka sai ta kukkulle kafa ma'ana annaha ahkamat al إغلاقا مبرمجا مخططا منظما منضبطا محكما تحكي كل قفا تحكي كل قفا لا الشريك وقال تجتكم هاي ثلاثو من لا يسكن كيارو قال معاذ الله أي أستعيذ معاذا بالله من شركي الله يطلع لك وانا أين هو تو أدفانسس ناكي إنه ربي أحسن قلبي يا رب أحسن هاي الله يطلع subhanallah akwai abubuwa guda biyar da suka kamata a ce annabi yusuf ya anta mata bukatarsa na farko dai ta ganta shi kuma sha'awar mace ta fi kwari a jikin matashi fiye da wanda ya tafi ba ta bane saboda wani mu'ammahu nuna kisfil khalq wanda aka ba shekaru shikenan sai ya tafi kuma kenan akwai abin da suke kira the law of growth and decay abu in ya haɓaka kuma sai rabu li kulli shay'in idan ma tamma nuqsanu fala yadhurru bi tayyib al-aish insanu so fakto na farko yana matashi amma duk da kace ce sana'ar Allah na biyu ta kukulle ƙofa mai ganin su Allah amma duk da ka ce mai ma'azallah na uku mamaki ne shi bawa ne mallakansa aka yi mamluki kuma kan yi abu dan ya faranta da iyayen gidan sare amma duk da aka ce mai ma'azallah na hudu mace ce mai mulki tana mata barazana amma ya kalle ta ce an yi ma'azallah hudu kenan na biyar bako ne ai a garin kuma bako in yi abin tsayawa washe gari zakara bai sa ya tafi ya san ma ya zo garin amma duk da ake ce ma'azalla na shida kyakkyawa ce mata innaha fatina innaha jamila innaha hasna abu guda shida fa amma ce ma'azalla ka jarraba abin da ainihin matasa a yau Allahul musta'an Allahul musta'an inna fi dhalika la'aya إن في ذلك لذكرى لمن كان القلب ألقى السمع وهو شهيد فاقتف بذادر كوشدا نانا مريم عليها السلام إذا ما تنا متاشيا لوقت إن تجا ملائكة جبريل بس ملائكة بني إذا ما تعلمت إن كما بعلى تراشمي بشرا سويا بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لغلام walam yamtasni basharun wala makubariya ta yaya ne samu ɗa babu namiji taɓa taɓa kuma ba ba baghiya kaga matashiya ce matashiya ce a shi kenan muna da magabata da ya kamata da su ashabul kam fitiyatun huda وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعوها من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا متى ثاني الله يتبت بسوء أكن هكا أنجاني خو هرقا شيء أنا رجيم أكنسو قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا شباب شو قبلنا ليس النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يرى متى شيء كتاب منزنشي ليش كرا أربعين هو شبابي سيدنا أبو بكر الصديق بين مسلم الله كرام سيدنا شكرا ثلاثين رخص شاب عمر الفاروق الله كرام سيدنا مسلم سيدنا شكرا عشرين دبقوا كشف لما أسلم رقبته لله رب العالمين ننسى ابن أمكم كمينا يا رب سيدنا عثمان ابن عفان الله كرامته يدينا شكرا ثلاثين دبير لما أسلم Ali ibn Abi Adam yana shekara takwas subhanallah shabab nana Aisha annabi ya aure ta tana shekara shida Allah kara yadda ta tare a ɗakin shekara tara manzon Allah ya rasu ya batta tana shekara goma sha takwas ba cika ashirin ba yarinya ce matashiya amma kai Allah ya saukar da ayoyi ya wanke ta je ka karanta suratul nur tun daga aya ta 11 har ta Aisha ne إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم har inda Allah ke cewa alkhabithatu lil khabithina wal khabithun lil khabithat wat tayyibatu lit tayyibina wat ne Allah ya sakar da wanke ana kiranta as-siddiqatu bintu siddiq mai gaskiya ai mai gaskiya ala an fil fasiqin ko da masu taba sahabbai ba su san haka musulmi na koro mana wannan nuna mana yadda ainihin wato kuruciya ke da matukar tsadan gaske duk wata ƙasa ta duniya a cikin plan ɗinta in ba shigar da matasa ba ana ganin ta ci baya masana tsara tattalin arziki na ƙasashe waɗanda suke la'akari da haɓaka tattalin arziki sun ce akwai abin da ake kira wato economic growth indicator wato manuniyar haɓakar tattalin arziki ta hanyar GDP ko suka ce daga ciki akwai samun aiki aikin nan kuma kashi saba'in cikin ɗari masu bin a jika suke yi saboda ka duk gwamnati in ta kasa samar da abu hudu ba gwamnati ba ce in ta kasa samar da aikin yi in ta kasa samar da tsaro in ta kasa samar da harkokin lafiya in ta kasa samar da ilimi qualitative mai amfani a guda hudu kaga da ciki mara su shiga ciki an gane ko to yanzu nan menene abin yi ya halatta da kowane matashi kai har ma da wanda ya kara tashin har ya fara zama ko ma ya zauna ya kwanta ya halatta a yi wasa da wannan lokacin ganin cewa mutuwa ga sunan tana ta farautar yau ka ji wani ya tafi gobe ka ji wani Allahu akbar na ta tafiya نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسروقين كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور نعم نرجو البقاء بدار لا بقاء لها wa hal sami'ta bi dhillin ghayr muntaqili wai muna bukatar mu rayu har abada a gidan da yake ba gidan rayuwa bane ka taba ga zuwa yaushe ne wannan duk a matsayin shimfiɗa ne kan me nake suna ayyana jirgin da mutum daga nan sai mu koma zuwa ga waɗannan abubuwa guda goma sha biyar wanda aka samu suna hattara dai matasa na farko hattara dai gaba da shirka kuma na na zaɓi in ɗauki janibin annawahi ne shi da janibin mai al'awamir saboda annahyu muqaddamun al'amr kaida ce saboda karkayi karkayi karkayi karkayi ai a libagara annabi sallallahu alaihi wasallam magana kan wato umarni me yace ma amartukum bihi fa'atu minhu bai dai iyawa amma game da hanifa shi ya fashe ne gogo duk abin da ku bashi kawai shi hani ba a cewa ka bari daidai iyawa abin da za gaba da haka na yani ta wannan janibin kuma shi shi kanta unwanin a bangaren hani ne hatara ne ayani alhazar alhazar ihzar ya ma'ashara shabab abu na farko hatara da shirka yan uwa musulmi shirka idan mutum yana yin ta to ya faɗi ya lalace ya halaka ya kashe kanshi da kanshi mutuwa tana iya kasancewa akwai mutuwa irin ta gangar jiki akwai mutuwa ta ruhi an gane ko idan mutum ya daudadar da zuciyarsa da shirka to matacce ne ko da yana rai ya kai ɗan wata shi bai kamata a ganka misali kana duba ba ko kana tsafi ko ka zama malamin boka ko mai ba da sa ko mai ba da baro da wata ummin Musa da wani bardan Yasin da kaza da kaza da kaza wannan ƙawanci ne a duniyar imani a duniyar karatu wannan ci baya ne a duniyar wayewa imaniya a ka'idiyya ko a aqdiyya wannan ci baya ne tutun an riga an gaba a duniyar imani da yaƙini da sallama ma Allah lamarinsa a ganka kana zokanci ko kana duba ko kana tunanin wani zai zama dalilin arzikinka wani zai iya sa ka talauci ko ki tsammani in biki auri yaro kaza da gida kaza ba ai ba za ki arziki ba haka shakkun billah ainal iman ainal iman shi da kake gani malaman suna ke ta da duk dukkanin mazahir na shirka ka ɗauki mawaki inda ke cewa ya akramar rusul mali man alubu bihi siwaka inda hudutul hadith al'amimi ya mafi girman manzannin Allah gaba daya wa hada kalamu haq ba ƙarya bane abin da ya faɗa amma inda mushkila take mali man alubu bihi siwaka yawa nake da shi da zan rike in ba kai ba ya manzon Allah yace inda huduth alhadith alamimi lokacin da musiba ta faru aina Allah aina Allah wa inna min jurika ad-dunya wa darrataha wa min ulumika ilmu al-lawhi wal qalami hada ghulu wuce iyaka ne kisa ibn taymiya al-harrani ad-dimashqi alayhi rahmatullah mutumin da al-imam al-mizzi ke cewa ibn taymiya ya samu ilimi a gaban shi ya ɗibi abin da yake so ya bar abin da baya so ga almizri kenan surki ibnu kathir Allah ya jika maza ibn taymiya ke cewa alaihi rahmatullah mutane sun kasu gida uku dangane da san annabi sallallahu alaihi akwai al akwai al na'am sannan kuma akwai al-muqaffirun masu wuce iyaka to wannan gaban ne kake samun shirka a wurin musamman muna faɗin wannan ne saboda abu ne mai sauki wani ya zo maka da sunan san annabi sai shigo maka shirka da sunan ibada sai shirka ta shigo saboda ita bid'a wani lokaci abokin shirka ce ina fata kuna fahimta da kyau yanzu ka dauki misali wasu daga cikin mutane da ke kan yani mazhabar albaniya a yankin indiya suka ce manzala ba mutum bane sallallahu alaihi wasallam haka ce wai Allah sai ba ku ce ba mutum bane bayan Allah na ce qul innama ana basharun mithlu suka ce la la la la antum na fahimtum tafsir al-aya هل هكذا تتقي آياتك بكت آية من نبي قل إن إن ما أنا بشر قل أنا أنن كما كريانكو قل من أنا كريان سمي تمثيري بتفسيري با لأن هناك تمثيرا وتفسيرا وتقول إن توكيد النفي البشري يعني أي إن بشريته منفية بدليل التوكيد إن حرف النفي لا حرف التوكيد والنصر أليس كذلك إن ما وأنا بهاك بني to dalilin wannan sai a shigo da shirka daga nan sai aka naɗa ainihin mutane aka ce waɗanda auliya ne har wasu daga ciki na cewa kullu ma sabata linnabiyyi mu'jizatan sabitun lil waliyyi kanatan hakan da sunan addini aka shigo maka na fi son jaddada wannan ma'ana ne a bangaren shirka domin abin da yake shirka na fili da wahala mutum ya yi shi misali ba za ka je ka bauta ma bisha ba misali a zahiri amma shirkar da za ta shigo maka ta hanyar addini baka sani ba huwa tammal kubra to hatara ba sai na tsada muku magana kan shirka an ana magana kan wani amma kuma ku lura ai ka ji ko malamai suna cewa akwai shirka ta ibada akwai shirka kuma ainihin ta shari'a nawa ne cikin ɗaliban da ke karanta lo سامعوني إن كنتم متواجدين هنا لكن الحق يقال mutum ya ce da kai ai tsarin mulkin ƙasa ya fi duk wata doka da aka sauka da ita wannan shirka ne yanzu misali ɗalibin da ke karanta lo kwanaki ne magana gun ɗalibai a nan abu yan famlas da kuma ɗalibanmu na lo a biyu ke a da kwanaki aka gabatar musu muka ce da ka ana cewa and this constitution is supreme wannan tsarin mulkin sama yake da kowace irin doka kalli magana fa kalli magana da kyau this constitution is supreme and its provisions are supreme are binding dokokin tsarin mulkin nan da abin da ke ciki sun shallake kowace irin doka ne har a wani wuri ana cewa duk wata doka da ta ci karo da tsarin mulki nan kowace doka ce wannan dokar gwargwadon saba ma tsarin mulki za ta yi kara ka qur'ani ya shigo kenan to ka iya samun saurayi dan uwa yana kafafa masha Allah shi ahlus sunna ne baya shirka amma shirka kaga ta shigo mana ta baya ba tare da ya sani min haythu la yash'ur kuma kuma tuni bari ya jama'a khabari ne khabar shirka ta zo maka ta inda baka tsammani da haka wato kafa kafa ta farko hatara dai toshe mashirka kafar shigowa gare mu tun daga lokacin tawakkalinmu da inaba da roƙon ubangiji da ainihin arraja da kawanan komai ya zama zamanto mu gaba ɗaya mun sallama ma Allah mahaliccin mu dogara da shi mu haƙura da abin da yayi mu fara mari zuwa gare shi mu yi tawakkali na gari saboda ka hattara dai ya matasa game da shirka shirkar ibada ce ko shirkar aqida ko shirkar mu'amala ko kuma shirka ta ainihin me shari'a inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun zalika liman yasha wanda duk ya mutu yana hada Allah da wani ba shi ba shi da aljanna musamman ka iska wato ahlus sunna matashi misali yana cewa ai babu wani abin da zai fitar da mutane daga masifa fiye da demokradiyya wata sabuwar masifa kenan kuma yau wanda akwai ranata ta musamman akwai dakarunta suna kare suna bata abin da ke akwai of course ku gane bambanci tsakanin wannan bayanin namu da kuma waɗanda suka samu kansu cikin ruɗu suna cewa kar a yi karatu muka aika da bambanci tsakanin abin da muke da abin da suke faɗi ina fata gane ko amma abin da muke cewa a allanta dimokuraɗiyya har ana ganin ita ce komai kai ka ce ita ce Allah ya saukar da ita wanda na tabbata gobe annabawa ɗin akan dimokuraɗiyya ne ko to kai tsallan baɗaki amma dai magana kwaya ɗaya shugaban amerika na goma sha shida abraham lincoln ya taɓa cewa in ka ce demokratiyya to shine tsari da ke samar da gwamnati daga mutane na mutane kuma dan mutane government of the people for the people by the people to kaga ya ci karo da nafin ƙur'ani a sarih domin Allah ya ce qul ma malikal mulki تؤتي mulka من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير kalmar malikal mulk ya ci da maganar lincoln inda ya ce mutane suke da komai har masana ilimin kimiyyar siyasa political scientist na ta kai kawo kan cewa wai ina ne sovereignty ma'ana ikon cin gashi a hannuwaye a tsarin mulki ko tare da mutane kwata-kwata ba a kawo ala to abu ne mai sauki demokradiya ko kuma shirka ta shigo maka ta inda baka sani ba idan baka da alwa'yu in baka da kiyayewa saboda ka alhazari alhazari game da shirka hatta ta biyu wasa da sallah المنكر ولا ذكر أكبر والله يعلم ما تصنعون نصوص كان طلع kuma ita ce wadda za a fara hisabi a kanta kuma annabi sai ya ce da musa sallallahu alaihi yi ta yanda ya karanta kamar da ke cikin bukhari riwayat malik ibn al-hubayr sallu kama ra'aytumuni usalli sallu kama ra'aytumuni ايش usalli yanzu nawa ne cikin samari matasa ya tsara sallah astaghfirullah amma inda abin je butan bayani wannan taro mai albarka Allah ka tara mu aljanna gaba daya nawa ne kowannen mu zai iya tabbatarwa ya samu sallar jam'i a yau cikin jama'a ba tsoron sirili ne ba kun tana ka daga hannun ka ce ba kai ba ne ba kawai dai mutum mai kanmu da kanmu ne hasibu kun qabla an hasabu ku yi kanku hisabi hikimar da ke cikin sallah na da yawa na farko dai kada za mu haɗu a bayan liman karatu guda ɗaya kabbara guda ɗaya aiki iri ɗaya sannan ga haɗin kai ka faɗa ka ka faɗa ka jikina jikinka akwai saƙo irin na haɗin kai kai ka ce wannan sako na haɗin kai bai isa ba aka kuma sake sanya mana wata sallar kuma ta jama'a sau ɗaya a sati guda baya ga salloli biyar a rana wanda haɗuwa ake yi aka sake wajabta mana ɗaya wacce ake yi a duk sati wanda jama'ar da ke haɗuwa ta fi jama'ar da ke haɗuwa na'am a sau biyar a rana guda ina nufin sallar juma'a kai ka ce haka ɗin bai isa ba ne aka sake wajabta mana sau biyu a shekara ishara kenan zuwa game sallar idi karama da kuma sallar idi babba kai ka duk wannan bai isa ba aka wajabta mana haduwa guda daya a lokaci daya gindin dutse daya a rana guda wal ishara huna ila al bi arafa to dan waya za a kai wasa da sallah haka mu kiyaye wasa da sallah sallah ita ce adireshi da ke nuna imanin mutum har magabata na cewa ba ma gane mutum munafiki ne ba ta hanyar salloli guda biyu wato sakacinsa da sallar asubahi da kuma sallar lisha to ba wai ainihin kawai in an yi magana kace to Allah na tuba ka ringa zuwa masallaci na'am wajibi ne amma abinda da muke nufi da wato hattara da wasa da sallah rashin neman ilimin sallah in ita kanta amma kunya ne ka iska dan uwa matashi da sanya ake sallah ba ce masa ya da ikama sai ka sha mamaki wallahi ce da shi ya karanta ma qur'ani fatiha kawai za ka sha mamaki fatihar da ke za ta kwaci kanta a bakinsa a sha magana ta juyi ba wani abu mai tsoron ba aljazari kuma na cewa ne wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu man lam yudawwij al qur'ana asimu a wannan nuskha din man lam yusahihi al qur'ana wanda kuma shefi inganci asimu لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة إن فتن ذلك كما يدكتوا إذ واجب عليهم محتم قبل الشروء أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات من كل مقطوع وموصول بها wata unsa lam takun tuktab biha dole ne maka yake malan kana matashi misali baka sai za ka karanta fatiha ba kuma ba za ka iya ba kuna wasa da sallah ne idan ka je ruku'un ka ba kyau ruku'un ka ba kyau dan uwa abinda ake karanta a ruku'u baka sani ba sujudar ka koton kurciya kake yi waɗanne azkar annabi ke yi an ta mishi ta'arif baka sani ba na'am kuma a lokacin da ya kamata ka ci amfanin lokacinka wasa da sallah kuma ba ka yi cikin jama'a kuma ka damu da ainihin ka je ka koya ba wannan ba karamin aibi ba ne ba karamin abin kunya ba ne ina tabbatar muku wallahi musamman idan matasan a wannan yanki ba su miƙe sun karanta addini ba za su sha mamaki dan muna shiga kudu. ni kan babu wata jiha a Najeriya da ban je ta ba babu ita na yi dare idan ka ce capital uku ban je su ba kuma su wan dalili ne so ina zagawa ina kuma ganin me ke faru kuma in na tafi sa ido nake yi yadda za musamman na kan kalli rayuwar yan omo matasa yadda suke dajewa kan addini afwan da fafutukan neman ilimi inda suke haddace suna bara na gabatar da lakca a jami'ar edo state a garin ekoma ana ta'ajjabt wa sarrabt yara ne shabab fitiya amanu bi rabbihim wa in kunna la nuzaki ala allahi ahada abinda suke kawo na nusus na ahadith an zahar al da kuma dagewa kan qiyamul layl farilla din sun tsare sannan kuma ga nafila din abin da ke kudancin Najeriya za ka sha mamaki kai ne sai a barka da kafafar cewa ai ni dan musulmi ne gaba da baya shi musulunci ba abin da dame shi da cewa ni haifaffen musulmi ne aikatacce musulmi ake nema aikatacce ba haifaffe ba ina fata an gane yan mata na aka kura daga jami'ar obama ya aula university shekaru kusan uku da suka wuce akan niqab akan niqab ko da mun ji wani mutum da sunan malanta la ilaha illallah Allahu musta'an wallahi ina garin dabai yana kita da magana ashe ubi shi yobka sai zo mutum a rediyo yana ta barbabiya to da aka ga mai aka ce ai kai abu ashe kenan idza urifa sabab batala al ajab larabawa sun ce idza urifa sababu batala al ajab wai inda ka san magana daga yana take mamaki ma kamata ya kare yaro ne ka ganshi yana tarawa ka ce ya ta aika san dan makadi na kai ta ba ko magana ta gare idza wani fasabab baqal al ajr mutumin da hadisin annabi yake masa kama kariya la yu'minu ahadakum nace Allahu musta'an man hada man hada miskin la yu'minu ahadakum hatta yakunu hawahu wanda hadisin da barkatun bai ma ingata ba yana cikin hadisin da malamai suka rauna cikin arba'in nawawiyya dai sannan yanda aka ji hadisin ayyuka annabi kariya. ina bincika shi ba ma wanda ya kamata ka kula da shi bane farɗarun mutane ta haka malamai ke cewa man tasadda qabla awanihi ko kuma man tafaddara qabla awanihi faqad tafadda li hawanihi man tafaddara qabla awanihi faqad tafadda li hawanihi duk wanda tafaddara ya fito sarkin batawa kafin ya nuna da ilimi to faqad tafadda li hawanihi ya ɗauki gaban gabaran wulakantar da kansa da kansa dan asali zai tono a gaban ma'abota ilimi A kan matsalar liqab wanda amana ta ilimi shine ka koro zantuttukan ayin ahlul ilmi sannan ka rajjaha in kunta ahlal tarjih ka ce ga abin da nake fahimta da yake mana cikin zamanin ainihin ar-ruwaybida ko ne ruwaybida yanzu yana magana da sunan addini Allahu musta'a kan tafi da nisa hattara ta biyu dai matasa kulawa da sallah ina fata mun fahimci wannan da kyau to amma ba zai yiwu ba ko ka dinga ce matasa matasa ina iyaye matasa dole idan ya zamanto iyaye ba su fara cusa ma 'ya'yansu son Allah ba da kyamar shirka ba da son tauhidi ba da son sallah ba to ai ba za su iya ba man shabba ala shay'in shaba alai haka da qalat al wai man shabba duk wanda ya taso kan wani abu to sha sai furfura kai ayyana sai mutum ya girma har ya mutu a kai. ashe kaga wajibi ne lokacin da yaro ya ga yarinya ya aure ta da zarar sun haihu da zarar yara sun kai shekarun zuwa masallaci tafi aiki ya same ku ya kai miji ya kai mata iyaye aiki fa ya same ku u anfusakum wa ahlikum nara ta same ku shi yasa wani mai hikima ke cewa in aka tashi aure na sha faɗin wannan wai ya kamata a samu abu guda tara miji ya fi mata abu uku ita kuma ta fi shi abu uku sannan su haɗu akan abu uku kaga abu uku na faɗa kai daga ciki su haɗu akan san tarbiyya ukun ƙarshe kin wata mace ta zo min take kukan ɗan ta ce mijinta kai ta ce malam ban san amsar da zaka bani ba ɗana ne na kan tashi su je sallah a masallaci sallah asubahi rannan sai babban ɗana ya ce da ni mama ki kyale mu muke sallar asubahi daidai lokacin da uban muke yi shi kuma ban da karfe takwas suke sallar asubahi ka gani هل يستوي ne masala la يستوي ita san tarbiyya shi ko baya so to nake cewa idan kai magana wasa da sallah ka iya daurowa uban da iyayen ba su kula bane to ku tsoraci Allah ya ku iyaye kan amana da ke hannunku hatara ta uku hatara kan rashin biya ga iyaye ya salat iyaye su ne tushe su ne jigo su ne dalilin tahowar ka duniya wa rabbu ka allah ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana Allah ya ce iyaye a kyautata musu ai kaga annabi Isa dan Maryam Allah ya kara masa aminci yana cewa wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya Allah ya hukunta min na zamanto ko ya umarce ni in kasance mai da'a ga uwata bai sara zama jabbar mai taurin kai ba shaqiyan marashin arziki an gane ko sannan kuma abu ne tabbatacce nusus tarin yawa a hadisai da rayuwar magabata wajibcin bin iyaye wannan matsala ce muttafaqun ala thubutiha inna kulla man anka ma ulima min ad-din bid-darura yasad duk wanda ya inkarin abin da yake an yarda shi bisa dole ne to zai yi ridda wala shak iyaye a kyautata musu to da ya kai dan uwa matashi ya ke matashiya a mai da hankali musamman zan ji hankali kan abinda wasu ƴaƴa ke yi lokacin da iyayen suke zuwa sallah kare na na keta irzi da take yi a Gaza na'am a Lebanon yanzu ita kanta me ke tsoratar da ita kada wannan ilimin ya je hannun wai 'yan ta'adda ba su ne 'yan ta'addan kuma ashe ilimi babu wasa bane ne sharɗin da olmat ya bayar wai kafin ya dakatar da kai hari sharɗi uku ne ai farko tukun ainihin hezbollah tare da shi an shi'ancinsu su kwanci ainihin ɗabararsu na yaƙi na biyu kuma ainihin wato a daina kai mata hare-hare sannan na uku a mai guda biyu ita nawa ta kashe kafiruna kuma zalimun soja ɗaya a gaza aka rike kalli abin da ke faruwa saboda mai ilimi ilimin technology japan a yau america na shakkanta inda wajen kere-keren motoci ne har ta kai motocin japan idan suka shiga kasuwar mota a dayton america ana ɗora musu haraji mai girman gaske kafin tarayyar soviet ta wargaje ta fi america wato yawan makaman da ake kira conventional weapons al-asliha at-taqlidiyya ba na ajin nuclear ba kaga ilimi ne kaga ilimi ne a duniyanci kenan da haka suke cewa man arada duniya fa alaihi bil ilm wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilm wa man aradahuma ma'an fa alaihi bil ilm ba mashiga ne kawai ga jahili in kana neman gawa mai tafiya in ka samu jahili ka koma gida shafa fatiya magana ta gari yan uwa musulmi musamman kuma idan aka waye gari matasa ba su karatu ba su ilimi akwai ma'aunin da ake gane ilimi yanzu misali hukumar da ke ba da kafa ta shiga jami'a a Najeriya ita ce me ita ce me jam joint admission and matriculation board tayyib wannan hukuma misali a kwanakin baya an fahimci ɗaliban da ke shiga jami'a kawai daga jihar delta da wannan yankin wai a shekara adadin su yafi na jihar Kano da irin su Zamfara da Kaduna da da misali ina jihar da Kaduna put together ƙarya ne ko gaskiya ne amma yana dai nuna maka akwai ci baya gare mu a wannan janibin tare da ni a wurina ban yadda mu mun ci baya ba mu da muke da littafin Allah da sunnar manzon Allah ban kuma yadda akwai wani abu da ake kira western education ba kamar da na faɗa zan. a AFS secondary school a Kaduna a lesson da na yi babu wani abu western education amma akwai western mentality akwai western ideology amma ilimi daga Allah yake masanin biology idan ya gaya maka protoplasm is the jelly-like material based living organism qur'ani ya faɗa fi da shekaru da yawa awalam yara alladhina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma wa waje min al-ma'i kulla shay'in hayyin afala saboda haka abinda nake cewa yan uwa mu tashi mu nemi ilimi ilimi akwai ulumul ghaya akwai ulumul wasa'il ilmul ghaya ilmin tauhidi ilmul ghaya ne alaysa kadhalik ilmin sunnar manzon Allah ilmul ghaya ilmin fiqh menene fiqh al fiqh lughatan al fahm واصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية العملية نعم بأدلتها التفصيلية wasu kuma kan ce allati tariqu hal ijtihad an gane sanin wannan dole ne dole ne ga musulmi sannan kuma ilmul wasa'il abinda zai kai ka zuwa ga fahimtar ilimin harshen larabci dole ne yanzu baka jin kunya dan uwa shekarun ka 30 yau 25 baka iya arabiya ba na'am in an ce qama zaidun yi mana li'irabi ka kasa menene rabi? إن الإعراب رفع بالضمة ورصب بالفتحة وجر بالكسرة وجر بالسكون ولكن خرج عنها أشياء ما هي منين ابن مالك كينفي إن ديكي تشوى والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كالشبه الوضعي في اسم جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا ما في دولا دع البيقوني ذوي كي مغانا أبيقوني هذا سيكي مغانا كنواتو أنواع حديثي مسلسل قل ما آلا واسم أتى مثل أما والله مي أنبان الفتى كذا قد حدثنيه قائما أو بعد أنا تبصم ميك ينفي ذنب مقنا ماذا يعني ميك ينفي لو كتن إمام الشاطبي مثالي فا يكي تشيوا أتكين أين وتآية وفي يؤمن حق وبعد ثلاثة وفي يؤمن حق وبعد ثلاثة wa fi menene karshen ayan sai ke cewa wato gadirun tafalsala ma'ana a waccan aya inda Allah ta'ala ke cewa litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusaddiqu sai ke cewa al-imam ibn kathir wanne kenan ibn kathir din mufassiri ko ko muqri'i muqri'i al-makki shi baya karanta wannan wurin da ainihin litu'minu da tu'azziru yana karantawa ne da ainihin ya wai abin da nake nufi idan waɗannan abubuwa ulumul wasa'il ne me suke nufi da su kuma kalli shekarunka karuwa kake ko ƙasa kake yi me ka samu na wannan ilimin in sake dawowa kan harshen larabci a matsayin ilimi wanda yake na wasila ne nawa ne cikin mu suka karanta ajrumiya min hatul i'rab suka karanta hatta ma littattafai na ƙasa annahul ko bari wa ba kai hatta littafin da jami'ar musulunci na madina suke turowa durusul lugha al-arabiyya ko li ghairi natiqin biha nawa ne muka karanta muka kiyaye su da haka zaka taimaka musulunci da hamasa kawai na'am ba zai yiwu ba na sha ba da misali yanzu ko da shago ne a gabanka amma wannan shagon tela ne amma tilan nan ba dan uwanka bane kusan ma kafiri ne kaddara a nan unguwar shi kadai ne iya dungi amma shago na gaba na dan uwanka ne uwa ɗaya uba ɗaya sai dai ba tela bane da ka je kayan yanko yadinka don Allah in ka tashi zuwa gunwa zaka tafi dole zaka tsallake wato shagon dan uwanka wanda yake ba tela ba ka je gun wancin tare dan shi ke da ilimin abin da kake so saboda haka hattara dai game da wasa da neman ilimi kowane ilimi je mu koye shi mu koyi littafin Allah da sunnar manzon Allah da sanin me Allah yake nufi da karanta hadisai sanan da hatta ilimin da muke kira ilimi na boko saboda cin amfanin rayuwa bana suna tsawaita saboda in magana ta yi tsayi sai ka iske mutane zama da lumshi an fara gajiya har ka iske sashin magana na mutar da sashi to ba tsari na bane bana sha'awar wannan illa iyaka ku ƙara sa karsashi da kuma kawar da kasala mu kammala dan abin da muke da su cikin wannan kware-kware zama kuma Allah mana muwafaka don haka musamman yan uwa matasa da Allah mu tsara ma kan mu tsari na neman ilimi a gida a waje a nan unguwar a ko ina kar a yi wasa wallahi nakan yi mamakin mutane da yawa da ke musulunta turawa ne kaga sun bar komai da komai su mu zama neman karatu shekaru kamar shida akwai wani bature da ya musulunta a yankari a bauchi baturen ingila ne san baturen ingila na ji da kanshi amma wannan mutumin nan haka ya fafutuka ya sami ko admission ne a masar ya nemi ko madina ya samu allahu alam sani ko samu ko bai samu ba ya aure yarinya ba haushi ya yar wannan yanki turawa yan uwansa daga kaduna suka je suka tashi wai murna tare da kasan munafincin ta ciki na ciki almuhim ya musulunta ya da rayu da al'umma a wannan wurin ya ce ba zai yi ya shiga musulunci kuma yana jahili ba irinsu abu amina bilal kilis musulunta ya yi ya je madina ya karatu ya je magistrate yana da ainihin doctora yanzu lecturer ne wannan wanda ake kira abu usama da ya taɓa zuwa najeriya kwanaki asalin ba ne shi ma ya musulunta ya je madina karanta hadisi ya zama limami a philadelphia ya zama limami a london yanzu haka limami ne a birnin birmingham a ingila bara ina gidansa da ke ziyara ingila bara kuma ya auri yar kaduna nan suna gidan can ina gidansa malam bara malam sai sai ga tsire da fara an kawo na ce ah, tsire da a ingila ashe yar uwa ce mutum ya kaduna ta ce ai ga bin usman yanzu na ce to masha Allah kin tana ta dari gida barakallahu fi wai abin da nake cewa da ku anan kun ga musulunta suka yi suka ba da lokaci mu nawa ne a musuluncin da muke ta barci na'am saboda ka yan uwa mu farka Allah ya azurta zariya da malamai tun ba yau ba ba sai an gaya maka ba ba sai an gaya maka ba na'am ko Kano tana sara ma Zariya kwalejin Zariya yarinya ta ce ko ba haka ba na kuma gaskiya eh saboda ka yan uwa kar a yi wasa sannan ko baya ga haka barakallahu fikum wato kaffa kaffa shagala da kwallo daga cikin masifin da kida mai shi kwallo kwallon kafa wa ma adraka ma kwallon kafa wallahi hiya min al-masa'ib allati ammat yanzu kun sani kwanan da aka kammala ainihin wasan kwallon kafa cin kofi inda ma Allah ta baraka wata ala kaddara sai zamanto wasan armashin sa ya ragu saboda an kore Najeriya ta kasa kai labari amma akwai waɗanda suke bin diddigin wannan wasan musamman matasa suna da kowane irin detail Italy ce ta ɗauka kwallon nan ta ɗauka na hudu kenan ta ɗauka 34 ta ɗauka 38 to kuma sai me a haza hulɗin dan ka san kasar ita ta dauki kwallo ita ta fara dauka ko kuma ta dauka kasa kasa ai kasar Paraguay ko Uruguay ko wace ce ita fara dauka sai me ka iske da yawa daga cikin yara suna rigima akan club club na kwallon kafa da ke waje wannan dan Milan ne wannan dan Ajax wannan dan ainihin wato Arsenal wannan dan kaza kaza kaza kaza kaza mutane ba su san da kai ba kana nan tukururu baki a garin ka ba abin da hada su da kana bata lokacin kai akhil karim har ka iska mutum na rigima akan ainihin wato wallahi wani zai ce ai wallahi abin da zidan yayi ai bai kyauta ba da ya daki wannan dan kwallon da ka ai da shine a a'a kar ku dauka ko kanmu na cikin wato tukunya ne mun zama ke faruwa ne ai alimtu sharra la li sharri walakin li tawqihi wa man la ya'lamu sharra min an-nas yaqa fihi ba daidai bane da iyaye zamanto kansa na cikin kwando a duniyarsa ka san me ke faruwa abin da kike waye da kai ka gaya ma wanda ke jin ya sanin to wannan abu ga shirin a tafin hannu na yake amma ga hukuncin su kuma a shari'a don kar ka dauka wani kayan gabas ne mai kanshin dan goma Ƙwallon ƙafa do Allah do Allah ku bani amsa zai yiwu idan ana kan doka ƙwallo a busa a ce as-salatu khairun min al-kura saboda girman Allah jama'a sallah ta fi ƙwallon ƙafa wanda ya wannan ta dauka mahaukaci ne ko Ƙwallon ƙafa na da masifu akalla kamar guda biyar farko ya da tsiraici a dalilin cuɗanya tsakanin maza da mata kuna dai ganin mutanen brazil da mutanen latin america argentine ran da aka ce za a yi irin tsiraicin da suke nunawa a filin kwallon musamman in wani fan masoyin kwallon aka ce ga ɗan ƙasarsa ya ce abu ne mai sauƙi mace ta yi tsirara a cikin fili saboda tsabar godiya wai da farin ciki kuma su ne kana wannan filin idan Allah ya sauko da azabarsa kana da ka tsira ɗaya na biyu akwai kashe alwala wal bara kaji dole kana son kafiri karfi da ji nawa ne cikin matasa su kaji yaro na? wallahi ni ne ainihin wato Ronaldo ni ne kaza kaza kaza kaza so ne captain din tim din ainihin Ingila David Beckham bai taba zagi musulunci ba bai zagi musulunci ba amma nawa ne matasa suke sa ainihin wato shadda watansa abin da sunan a rubuce wannan mai ke nuna yana baka san baka san abin da kake yi ba makiyin da yace babu addinin da yake dawa da shi irin musulunci kamar abin da Michael Holberg ya faɗa a Faransa yake cewa a'udhu billah babu addini mafi ci ba irin musulunci kamar abin da Paul ya faɗa a Ingila a America waɗannan mutane su ne matasa ke son su fa'a yau da sunan Musa to wallahi almar'u ma'a man ahabba kana tare da wanda kake so inda zai yi kwallon kafa misali ka je ka bude wani fili a bayan gidanka ka je ka dake ta saboda jini ya tsinke da dogon wandon ka misali lokacin sallah ka je kai sallah lama kana fi zalika shi amma kwallo wanda take a yau na gaya muku da farko tukun akwai masifu kamar guda biyar tsoraici ya tsakanin maza da mata wulakanta ibada ba ma mai kawo ta sannan da rusa ka'idar alwala wal bara <clears throat> bayan kuma Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لعب القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يصارعون فيهم يقول نخشى أن تصيبنا دائرة يعني وأن متاني من أوكيس من توس من بيبيتاس من أظماس حركة إتكبتا تاسنا رجيما أكن ولا تنق اللون يتسعى أيواني أيواني أوكي دي إتسعى دا نوي بانكم نوي بانكم na'am to sai zaman to suna babba kwarai da gaske